وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بلع وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي حكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يتمك سابا a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab radiyallahu an a yau Laraba goma sha hudu ga watan Ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya zama daidai da talatin cef ga watan mayu miladiyya ta annabi isa ne maryam alaihi salam tana da shekara dubu biyu da goma sha takwas muna nan cikin suratul jasiya hadiya mun karanta aya ta bakwai ayan da Allah ta'ala yake cewa wailul likulli afakin athir ba'da bayanil ayati lil kuffar bayan Allah ta'ala yi bayanin ayoyi ga kafirai wa bayani annahum illam yu'minu biha ma'a zuhuriha kuma an mana bayanin cewa idan ba su yi imani da waɗannan ayoyi ba bayan bayyanansu ko fitowansu fili fala yu'minu ba'daha bi shay'in to har abada zai yi wahala su yi imani da wata aya bayan wannan watba'ahu ta'ala bi wa'idin azim anan kuma Allah ta'ala ya biyo bayan wancan bayani da ainihin gargadi mai tsanani ko mai girma bil azabi shadid da azaba mai tsanani li kulli man kazzaba bi tilka ayat ga duk wanda ya karyata waɗannan ayoyi thumma sarra ala kufrihi biha sa'annan ya dage bisa kafirci da waɗannan ayoyi thumma zakara anna jazaa'ahum jahannama sai Allah ta'ala ya ambace sakamakonsu su jahannam wutar jahannama ne duna an masu asnamuhum kai'a. ba tare da gumakansu sun amfane su da komai ba wa annal qur'ana al'azima kuma lalle alqur'ani mai girma wal hadi faqat mina tsalala. dalala shi kaɗansa kirya ne ga barin bata wana a matsayin shimfiɗa ne ayan da Allah yace, wai wailul li kulli afakin athim kalman azaba ta tabbata ga dukkan mai kirkiran ƙarya kuma mai barna ko mai laifi ko kafiri ay alhalaku wa shaddul azab halaka da tsananin azaba sun tabbata li kulli kazzabin bi ayatillah ga duk wanda yake yawan ƙaryata ayoyin Allah kasiral ismi ma'asi ko kasiril ismi wal ma'asi mai yawan saƙon Allah wale haza lafaq halatani duk wanda ake kiransa afakun asim yana da halaye guda biyu ko da ke hali na farko ya kunshi sifofi guda biyu hali na uku kuma ya kunshi sifa guda ɗaya kowannen su da mummunan sakamako shi yasa kada ka yarda. ka kasance cikin affakin afim awil affakuna al'asimuna su ne masu kirkiran ƙarya ko masu ƙarya ko masu ƙaryatawa ko masu sabo cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala hali na farko Allah ta'ala Ya ce yake yasma'u ayatin lahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم هل إن فرقه akwai sifofi guda biyu kamar yadda na ambata ga abin da Allah ya ce yasma'u ayatillah yana sauraron ayoyin Allah tutla alai wanda ake karantawa a kansa suma yusirru mustakbiran sa'annan ya dage yana mai girman kai ka allam yasma'aha kai ka ce bai ji waɗannan ayoyi ba ko bai taɓa ji ba to lalle mai wannan hali fa ku bi azabin Aliyu. kai masa albishar da azaba mai raɗaɗi abu na farko dogewa abu na biyu girman kai shi yasa ma bahaushe ya ce girman kai rawanin tsiya za a yi ta faɗa wa mutum gaskiya amma ba zai ɗauka ba sannan kuma zai kafe akan abin da yake ba gaskiya ba ne ko ya kafe akan ƙarya to wannan yana ɗaya daga cikin sifofin waɗanda Allah ya ce lulli kulle a fakin asir ai inna hadala faka lalle wannan mabarnaci idza sami'a ayatil qur'ani tutla ala masami'i idan ya ji ayoyin qur'ani ana karanta masa wa fiha ad-dalalatu al-wadihatu ala wahdaniyati llahi wa qudratihi a take akwai nuni da kadaitakan Allah da ikon Allah wa wa'adihi wa wa'ide ko albishir ɗin Allah da gargadi. to baqiya musirran ala kufri duk da haka sai ga ya tsaya yana kafirci ba zai bari ba to haka ma mai sabo duk wa'azin da ake masa da tafsirin da ake yi ya ji na jiya ya ji na shekaran jiya na wancan shekaran jiya ma ya ji na wancan shekaran jiya ma ya ji na wancan wancanin ka shekaran jiya ma ya ji sannan na yau yana ji amma kuma duk da haka laifin da yake aikatawa bai bari ba bai bar shaye-shaye ba bai bar neman mata ba bai bar kallon bulufin a cikin wayansa ba bai bar ca da matan mutane ba bai bar yaudaran ƙyan mata ba bai bar ƙarya ba bai tsaya ya abin kansa ba ba mamaki wani ma Allah ya sauwaƙe ɗan zina ne ɗan liwaɗi ne annamimi ne munafiki ne kuma zindiki ne ko yana zuwa wajen boka ko yana haɗa kashe na zalunci da ƙetare iyaka kuma kullum kana jin ayoyin Allah idan ma baka ji wannan tafsiri ba za ka ji wani tafsirin daban amma sun wa yusirru mustakbiran ka allam yasma'aha ka anna fi udunayhi waqara kwata kwata baya jin wannan ka annabi udunaihi wa qara kai ka ce a cikin kunnuwansa an sanya dalma an sanya dalmomi baya ji saboda tsaban taurin kai da girman kai to lalle wannan hatsari ne don sifofi ne guda biyu na kafirai wa kama alama kana alai ya tsaya bisa barnan da yake yi iqama bi quwwatin wa shidda har ma yana gwada gadara da girman kai yana gwada ƙarfin da Allah ta'ala ya baki walam yatta'iz bima yasma'u min kalami Allah bai wa'asu da abin da yake ji na maganan Allah ba ta'azama anil imani bil ayat kuma yayi girman kai. ya gwada jiji da kai bai yi imani da ayoyin Allah ba ban bi nafsi yana gadara da kansa saboda Allah ya baki kuɗi ko matsayi ko lafiya ko kuma Allah ta'ala ya baki ilimi ko wani abu makamancin wannan wa ka'annahu lam yasma'aha kai ka ce ana karatu wa kurma ne baya jin komai mushbihan hala bi hali ghairi sami' shi yasa nan aka sifanta halinsa da halin wanda kwata-kwata ma baya ji Allah ta'ala ya ce to fa bashirhu bi azabin alim kai masa albishir da azaba mai radadi Allah ya sauke wa tabiru an hada al-khabari al-mawdhin bil bushra ko da yake aka ce ai masa albishir wannan kalma ta albishir da ya kamata ta fito ne a inda za a yi albishir wa mutum da gidan aljanna amma sai Allah ta'ala ce fabashirhu bi azabin alim maimakon fabashirhu bi jannatin na'im sai Allah ya ce fabashirhu bi azabin alim kai masa albishir da azaba mai raɗaɗi. to malamai suka ce wannan wato habaici ne ta hakumu shine habaici tunda dai kana haka kana gadara kai mai matsayi ne kai mai mulki ne to ana maka albishir da azaba mai radadi abin da ya dace da kai kenan Allah ya tawaki wa nadhirul aya fatankwacin wannan aya fadin Allah ta'ala cikin suratul an'am alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بمعنى godiya ta tabbata ga Allah allazi khalaqa samawati wal arda wanda ya halitti samai da ƙasa wa ja'ala adh-dhulumati wan nura sannan ya sanya dufai da kuma haske kuma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun sanna kuma kafirai ga ubangijinsu sai suna kaucewa ko kuma suna daidaita ki da sauran abubuwan halitta alhali ga zahiri suna gani tunda ba wanda ya halitti sama sai Allah ba wanda ya halitti kasa sai Allah ba wanda yake kawo duhu sai Allah ba mai kawo haske sai Allah to ko waɗannan ayoyi guda hudu ya cancanta a yadda akwai Allah kuma abota masa ke kalai to amma mutanen da suke kunnen uwar shegu waɗannan kan kaman ma ba su san ana karanta musu ayoyin Allah ba ba sa ganin wannan saboda girman kai to sai hali na biyu izgili mai Allah yake وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين تو كاجي وتصفة كما وإذا علم من آياتنا شيئا Allah ta'ala ce idan ya san wani abu daga ayanmu ya fahimci ayan ita ka zaha huzuwa to sai ya riki wannan wato sifa ko kuma wannan aya a matsayin abin izgili huzuwa ko huzu'a itakazaha huzu'a sai ya riƙe wannan aya abin izgili to waɗannan ma ula'ika lahum azabun muhim Allah ta'ala ya ce waɗannan suna da azaban wulakanci ranar takin alkiyama ai wa alima hadha la aya min ayati llahi shay'a idan wannan mai kirkiran ƙarya mai ƙaryata ayoyin Allah ya fahimci wata aya ita kaza zalika a huzuwa to sai ga ya maida abin abin izgili eh ai mawdu'an li sukhriya ya maida abin abin wasa abin izgili ulaika la faquna alladhina sabaqa sifatuhum lahum azabun lalle waɗannan masu izgili to suna da azaba mawsufan bil ihanati wa tulli wa tulli wal kuma wanda aka sifanta da wulakanci da kaskanci da tozartawa bi sababi israrihim na farko saboda dogewansu akan barna wa sikbarihim da kuma girman kansu an sama ya ayatillah dangane da jin ayan Allah yadda ya kamata wa tikaziha ko riƙon ayan Allah wato mawdu'a istihza wajen yin izgili wa sihanatin bil qur'an da ainihin wulakanta al qur'ani shi yasa Allah ta'ala ya ce ula'ika lahum azabun muhin lalle waɗannan suna da azaban wulakanci to anan mala ya kawo mana labarin Abu Jahal yace lokacin da Allah ta'ala ya saukar da ayan da makaranta a can baya inna shajarata zaqumi ta'amul athim bishiyan zaqum abinci ne na masu barna kun ga ana ce afakin athim can kuma an ce ta'amul athim كما وفسر الأثيم بماذا بالكافر بالكافر العانيد شنو ينفسر هذا كافر بتور كي وكذا أنما ويل لكل أفاك أثيم الأثيم هنا الكافر ويل لكل أفاك وهو كافر الأثيم هو أثيم أيضا كافر بمعنى أنه كافر كينا وانا كافر كده أيون الله to lokacin da karanta wannan aya inna shajarata zaqumi ta'amul atir lalle bishiyan zaqum abinci ne na masu ƙarna to da abi tamrin wa zubdin yana majalisansa dama ki yana da hali kuma mutane suna taruwa a inda yake akan je domin a yi hira kamar yanzu ka kaga wani ya bunƙasa da masu neman girma wani ma za a ga dan talaka ne babansa alarme yake jatumarsa tana nan tana fama da ciwo ko yaushe ko kuɗin magani ba ku amma ki ya samu bunƙasa sai ga har majalisa yake yi kowa ya zo a sassayi abubuwan sha da menene ana gwada gadara amma ba zai wa iyayensa ba eh, mutanen yau haka suke da wannan ƙarya wallahi yana daga cikin abinda da yake sa al'amuranmu ba su daidaita ba su daidaita yadda ya kamata ba yadda za ka yi abokinka ko wani wanda ya zo ya roƙe ka ka zo ka masa iyayenka suna nan suna cikin wahala su sai sun roƙe ka kawunayenka sai sun roƙe ka gwaggwanayenka sai sun roƙe ka ummominka sai sun roƙe ka ‘yan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya sai sun roƙe ka sannan waɗancan da yake suna maka ainihin fadancin banza sannan su ne za ka rinka sauraron su kana musu goma na arziki alali ga iyayenka suna wahala sai za ba za ka yi albarka ba to ire-iren waɗannan masu buɗe majalisa ana taruwa to abinda abu jahali shi ma yake a can baya kenan in za ka buɗe majalisa to ka buɗe majalisa ta alheri amma ba majalisar sharri ba wani ma za ka samu duk basu sukan banki ne amma ya bude majalisa ya zauna yana kala kafa duk bakin banki ya mamaye ki wallahi da zai mutu da za a ji kunya duk ba za a iya biyan ainihin banki ba su sukan da ya ciwa wajen su ba wani kuma daga daren ma sai ga ya zo da ainihin katuwar mota zungureriya an wanke ta an mata foli saboda tsaban ganin kuɗin banza wai motar ma sai an mata foli sannan ya zo ya ajiye ta don kada a raina ki a ce shi ma wani babban mutum ne ya kama ƙasa daga nan kuma bai kama ƙasa ba eh to ya kamata mutanen mu ne yanzu masu shiga irin waɗannan rigingimu wallahi su bari shine kwanciyar hankalin su yadda Allah ta'ala Ya yi ka ba sai ka ƙara da ƙarya ba ka tsaya a matsayin da Allah baraka wa ta'ala yi ka Allah ya taimake mu Abu Jahal lokacin da ya ji wannan aya ya ji labari ya fahimci ayan inna shajarata zaqumi ta'amul athim kal muhli yagli fil butun ka gali al hamim ya fahimci ayan yadda ya kamata amma sai ce a kawo dabino a kawo cikwai. aka kawo dabino da cikwai wa qala li ashabi sai ya ce ma yan sa, waɗanda suke fadansa ya ce tazakkamu min hada zai ce ku ɗanɗani wannan ku ci wannan ne zakun ku ɗanɗana ku ci ya ce ma ya da kun muhammadun illa shahada ya ce abinda muhammadu yake faɗa muku ɗin nan fa ba komai ba ne face zuma ne za ku je ku yi talaka da yake ce inna shajarata mai ta'amul asir to zuma ne za ku je ku yi talaka saboda haka ba azaba bane wa hina sami'a qawlahu ta'ala to kun ga wannan wai ya mayar da maganan Allah ne to kuma fada kun ga irin wannan sai su ce gaskiyanka ne ranka ki dade sai su kwaki girke sannan kuma bayan ya bar wajen sai ya je ya ce a ya ka ji bawa ne duk kudin zanna ba bai da tunani amma a gaban ka ba zai faɗa maka haka ba eh sai ya gama ingiza ka ya gama cutanka ya cinye abinka sannan in ya je can gefe kuma sai ya zage ka ya ce ai bai da hankali ko ni ma na gane inna shajarata ta amala tim ai wannan mun shiga uku in mun hadu da zaqum wallahi mun shiga uku amma shi zaqum nasa da yake daɗi ne mu riga mun gande an gama da shi to saboda haka wannan an kawo mana misali ne na irin izgilin da yake fala to ga wani ma da Allah tabaraka wa ta'ala yake alaiha tis'ata ashar akan wuta akwai mala'iku masu gadin wuta manya-manya guda nawa ne guda tara goma sha tara sai ta ashar eh, goma sha tara mala'ika guda ɗaya girmansa ya kai kamar yaya eh, ya aka yi shuru ba wanda ya taba ganin mala'ika ne eh to kaga mala'ika ma an gagara ganinsa amma dai an ce kuma ana ganin Allah amma mala'ika kuma an gagara ganinsa amma ana ganin Allah kun yadda da wannan gari na tambaya mala'ika ya yake ya iyakaci dai kaga ka abin da ke cikin alkur'ani ko ko ka kawo abin da ke cikin hadisi annabi ya ce Allah ya halicci mala'iku da me da haske da haske Allah ya halicci mala'iku sannan qur'ani ya ce mana uli hatim masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha suna da fuka fuke don suna da fuffuke sun fi kama da mutane ko suna kama da aljanu to aljanin ma ka taba gani ne eh aljani yana iya rikida ya zo a sifan wani dan adam hakan nan amma ba ainihin sifansa ba ko ka taba ganin Aljaniya sifansa to da Allah ta'ala ce alaiha tifa'ata ashar akan wuta akwai mala'iku manya manya guda goma sha tara idan mutum ya yi yunkuri zai fita sai su bugo shi ba za su bar shi ya fita ba sai abu jahal sai ya fashe da dariya saboda shi kada yana iya faɗa da mutane da yawa ya ce wannan goma sha tara wallahi na ga dama duk zan muku maganin su eh, ni zan muku maganin su ku banni da goma sha tara tun da yanta ta tsata ashar goma sha tara ne kacal shi ya dauka goma sha tara na duk wutan Allah din nan guda bakwai mala'iku goma sha tara ne suke gadin su wa ya san yawan mala'iku ba wanda ya san yawan mala'iku sai Allah ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bai san yawan mala'iku ba zama shi da yake ya mai da abin wasa sai ya ce zan muku maganin goma sha tara ba damuwa kawai mun je lahira ku banni da su ko kuma ku nemi hanyar aljanna ku shiga abin ku eh tunda dai mala'iku sha tara ne zai maganin su ai ko inda ma ka ambaci mala'iku dubu saba'in dubu saba'in suna nan barkatai suna nan barkatai ita karan kanta jahannama mala'ikun da suke janta suna da yawa kuma wa yahmilu ka rabbika fawqahum yawma izin? samaniya Samaniya din nan da aka ambata anan ai layuka ne guda takwas ba yi malayiku takwas ne kacal ba layuka ne guda takwas to a kowane layi akwai malayiku nawa kaga ka sani ba kuma abin da aka yi bayani ranar takin alkiyama idan aka tara mutane to za a sa aljanu su kewaye su su kuma aljanu mala'iku za su kewaye su mutane da dabbobi da kowane ne duk an tara tarkacin suna tsakiya sana ce ya mashar aljinni wal insi ne tsafatum man tanfudu min aqtar samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bi sultan fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban to mutane aljanu sun mamaye su sannan kuma aljanu mala'iku sun mamaye su kai kana tsoron aljani kana tsoron mala'ika shi ko mala'ika yana tsoron Allah Zo kuma aljanu suna tsoron mala'iku to mala'iku zo kuma sun kewaye su suna tsoron Allah yasa za a ce ku tsere ta inda kuke so ku tsere ko ta sama ko ta ƙasa amma ba zai yiwu ba yasa ko fita za ka yi za a kaɗo ka to gara ma ka bi Allah subhanahu wa ta'ala yadda yake ba mai kaɗa ka sai dai a girmama ka a martaba ka a yi maka rakiya zuwa gidan aljanna Allah ya samu dace to don haka Abu Jahal ya yi izgile a wata ruwaya sai ya ce to da aka ce alaiha fata ashar guda goma sha tara ne to ni ku banni da goma ko kuma ku ji da tara yana nufin duk kafiran duniya su taru akan mala'iku guda tara kawai su murkushe su shi zai ji da goma zai gama da su kaga kenan wato ranar takin kiyama akwai dirama yaki za a yi eh waɗannan mala'iku sha tara in aka murkushe su kenan za a bari tsakanin Allah kenan da suwa ga ainihin kafirai sun sun ɗauka kamar mai mulkin duniya ne yanzu zikiritin shugaban ƙasa in ka ji galaba a kansu kana iya ka masa mari ko ma ka murɗe shi ka ƙara saki kwarai da gaske ko gwamna wanda ka fi gani kullum ka fi rainawa gwamna idan da za a janye wannan security gaba ɗaya wani mummunan naushi zai masa sai ya kwanta kaga ya ga dama sai yanka shi ko ya kashe shi abinda aka sani in ka ci galaba akan security to ubangidansu ka gama da shi ko juyin mulki ne idan za a yi security da suke kewaye da shugaban ƙasa to su ne ake cin galaba a kansu idan aka murkusa su to juyin mulki ya tabbata sai wanda ya jagoranci juyin mulki ya yi kelace eh, shi ne shugaban ƙasa shi kuma wancan dama riga ci galaba a kansa an kama shi ko an kashe shi ko kuma a ɗaure shi a jefa shi a kurkuku cikin wulaƙanci to tunaninsu sai ya gwada Allah ma haka ne tunda Allah yana da mala'iku guda goma sha tara waɗannan su ne suke gadin wuta wato su ne suke gadin Allah to in aka gama da su to kuma sai a tinkari Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan tunani ne na kafirai wanda yake bai da amfani kuma yana daga cikin abin da ya halakar da su Allah subhanahu wa ta'ala ya fi karfin haka Allah ba a kwatanta ki da wani sarki mai fadawa ko wanda yake da dogarawa masu jajayen ido sannan Allah ba a kwatanta ki da wani shugaban ƙasa wanda yake da bodyguard barkatai sannan Allah ba a kwatanta shi balle da gwamna wanda yake da me wanda yake da security da suke kewaye da ki ko kuma wani mai matsayi Allah ta'ala ya wuce wannan walannan mala'iku da kuke gani haka Allah ya ga dama ya halicce su kuma ya kore musu ayyuka kuma lalle bayi ne masu da'a ko da baku bauta wa Allah ba to lalle su bautan da suke yi wa Allah ma ya ishi Allah subhanahu wataala amma dai Allah ta'ala ya halice ku ne domin ya jarrabe ku shi yasa khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala shi yasa ka halici mutuwa da rayuwa in ka zo rayuwa dole ka rayu sai dai in zaka kashe kanka kuma idan ka mutu ka kai kanka wajen Allah saboda haka in ka rayu dole ka mutu idan ka mutu ko dole ka je wajen Allah ko ma baka mutu ba kana hannun Allah sai yadda ya ga dama zai yi da kai to don haka Lallai ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokinsa izgili da ayoyin Allah ba daidai bane sai ka ji aya sai wani ya ce wannan dai ka fassara ma bisa son zuciyanka ne ba daidai ka fassara ba sai ce ni ma in na taki fassara sai na fi ka fassara mai kyau kuma inda za a shaƙe ki ba ba zai iya fassaran ba amma kuma zai fada maka haka saboda yana neman ya kauce ba zai yi aiki da ayan ba to waɗannan su ne waɗanda suke jin ayoyin Allah sa'an nan kuma kaman ba su ji ta ba ba sa aiki da ita ko kuma sun fahimci ayoyin Allah suka mayar da ayoyin abin izgili to Allah ya ce ulaika lahum azabun muhim waɗannan suna da azaba ta wulakance ranar takin alkiyama menene a bayan su min wara'ihim jahannam ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا الله أولياء ولهم عذاب عظيم في الله تعالى من ورائهم أباهم وأن متاني جهنم وقوة جهنم إلى نبايا من ورائهم إلى نبايا جهنم أباهم سسنا ويويا وذا جهنم جهنم a nan idan kun lura za ku ga ayan tana magana min wara mu a hausan mu idan za mu fassara sai mu ce a gabansu shine min wara ihim a gabansu akwai mai jahannama wutar jahannama bi ma'ana idan sun mutu abin da za su haɗu da ita kenan to kaga abin da zai zo a gaba shi ake kiransa baya abin da ya zo a baya kuma shi ake kiransa gaba shi yasa wani lokaci za ga a larabcin sai ga wato an faɗi magana kai sai ka ruɗe saboda idan ka kwatanta ko ka fassara da yadda kake fassarawa da yarenku sai ga wata ma'ana ce daban za ta bayar amma ana min wara'ihim jahannamu bi ma'ana a gaban su akwai wutan jahannama wala yughni anhum ma kasabu shay'a wato lalle abin da suka aikata ba zai wadatar da su da komai ba shine wala yughni anhum ma kasabu shay'a wala mattakhadhu min duni min dunillahi awliya ko abin da suka rika koma bayan Allah na waliyai eh sun rike su koma bayan Allah gumaka ne ko kuma waɗansu dodanni ne ko waɗansu mutane ne suka mayar da su waliyai suka dogara da su kamar yadda ake faɗa ko wani waliyi ya ce zai sawa mutanen mutanensa ne kowane ne sa babbar riga eh to idan magoya bayansa suna da yawa kuma babbar rigarsa ba zai ɗauki mutum goma ba ya zai yi kenan ko kuma ya rinka zura su aljihu kenan yana shiga aljanna yana fita yana shiga yana fita kuna ganin yanzu ya shiga ya fita ya shiga ya fita ya shiga ya fita mala'iku za su kyale shi ne ko kuma ya dauka aljannan gidansa ne kamar yadda yake shiga gidansa ya fita ko masallacin anguwansu ne ko yanzu masallaci ka shiga ka fita ka shiga ka fita to karshe za a zo security wanda suke abin nan tsare ka za su yi su ce kai lafiya kuwa me yasa kake shiga ka fita in za ka zauna ka zauna in za ka tafi in za ka fita ka fita ka tafi kar ka dawo to shi dai aya ta zo ƙwalo ƙwalo wala matakazu min dunillahi awliya ko abin da suka rika koma bayan Allah na waliyai ba za su taimake su ba ranar tashin alkiyama wala hum azabun azim kuma suna da azaba mai girma wato wannan azaba tana da girma kwarai da gaske kamar yadda wata aya ta ce min wara'ihi jahannamu shi kafiri a gabansa akwai wutan jahannama wa yusqa min ma'in sadid sai a shayar da shi daga ruwa wanda yake na surkami shine ruwan da yake gaure da diwa wanda bai da kyau Allah tabaraka wa ta'ala yace waɗannan mutane wala yuqni anhum ma kasabu shay'a abinda suka tara menene suka tara ai kaman Abu Lahab ne lokacin da annabi ya tara danginsa yayin da Allah ta'ala ya saukar masa da cewa wa anzir akirataka alaqrabin wa khfid janahaka liman ittaba'aka min almu'minin Allah ta'ala ya ce kai gargadi wa danginka na kusa to maza Allah ya haukan dutse daga cikin duwatsun Makka ya kira gida gida gida bayan gida bayan ya gama kiransu sai ya ce to idan na baku labari a bayan dutsen nan ga waɗansu mahara sun kawo muku hari da dawakansu da makamansu ko kuma ba ku ji ƙarar makaman ba ba ku ji dirinsu ba ba ku ji hayaniyan dawakansu ba ba ku ji kukan dabbobinsu ba ba ku ji motsin komai ba za ku yadda da ni suka ce za mu yadda da kai saboda kai amintacce ne baka taɓa yin ƙarya ba ko manzo Allah bai taɓa yin ƙarya ba kama kai kafin ka zama kwarijo ƙarya nawa ka yi raki nawa ka yi kuma yanzu ma da girman ka raki nawa kake wa matanka nawa ka yi nawa ka wa yayanka sauran jama'a nawa ka musu ƙarya maza Allah bai taɓa yin ƙarya ba dama idan Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta zai mai da wani annabi ko manzo to sai ya taimake ki da kyawawan sifofi maza Allah bai taba yin ƙarya ba maza Allah bai taba alƙawari ya saba ba maza Allah bai taba bautan gunki ba maza Allah bai taba shan abin maye ba maza Allah bai taba yin abin Allah wadarai ba haka Allah tabaraka Ta'ala ya baki annabci da manzanci saboda haka annaba da manzanni manyan bayin Allah ne za suka ce wallahi yadda za mu yi duk abin da ka faɗa mana yadda za mu yi to dama ya faɗi haka ne domin ya yi kyakkyawan kimfila sai ya ce to lalle ni ɗin nan manzon Allah ne ko mai gargaɗi ne gare ku ku bauta wa Allah ki kaɗai ba tare da kun yi shirka da shi ba sai ainihin babbansa abu lahab yana ji da ‘ya'ya da kuɗi sai ya ce alihaza da autana saboda wannan ne ka kiraye mu tabbal laka sa'iral yau ya ce Allah wadaranka ranka Kan wannan ne ka kira mu mu bauta wa Allah ke kadai to ba za mu yi ba to ai kaga da Allah tabaraka wata'ala ya taki mayar da martani daman an hana annabi ya mayar masa da martani kai ne daman ka zo kana wa'azi sai wani ya ce ƙarya ce ko kuma ya aibanta haka ko ya abin da sai ka yi shiru ka kyale sai Allah ya rama maka sai ko ba ɗe ko ba jima sai Allah ya ɗaukan maka fansa sai dai idan ya kiriyo sai za ka saukar da tabbat da abi lahabi wa tabbat sai Allah ya ce mai a gaba ma an kuma luhu wa ma kasa duk abin da ya tara duk wani mai kuɗi idan ka taɓa ki yana gadara da kuɗinsa zai ce idan kotu ne ma ina da kuɗi in lauya ne daga nan har gana zai iya zuwa ya je ya ɗauko lauya har Afirka ta kudu zai ɗauko lauya ya biya ki ko ma menene za a yi a yi ina kuɗi ne to ina da kuɗi to shi yasa Allah ta'ala yake duk masu shiga jahannama duk abin da suka tara ba zai musu amfani ba anan ne duniya za ka yi gadara anan ma amma kai sa'a ka haɗu ka ci karo da wani ƙwaron da ya fi ka ba kai kana gadara da miliyan ɗari to ga wacce ki miliyan ɗari biyar ne kaga kenan da kai da miliyan ɗarin ka da kai ɗin duk zai iya tattara ku ya saye ku saboda yana da miliyan ɗari biyar in ka yi gadara zai zo ya ce hmm, ya ce ai kai din nan wannan abin da kake rashin hankali ne akwai wanda suka fika kudi mun fika ma ba mu yi irin abin da kamar wannan abin da kake wawa amma da yake ya fika dole ka hakura duk ba za ka mayar masa da martani ba to dan adam ma kenan dan uwanka balle kuma Allah shi ya baka dukiyan kamar yadda yake dare ɗaya Allah kan yi bature kullum muna faɗa to haka dare ɗaya Allah kan kashe bature eh in dare ɗaya kai kuɗi to dare ɗaya Allah zai tsiyata ka abu ne mai sauƙi to min wara'ihim waɗannan masu taurin kai jahannama tana nan tana jiran su wala yughni an anhum ma kasabu shay'a kuma duk abin da suka tara ba zai wadatar da su da komai ba bi ma'ana ba zai amfane su ba wala mataka zumin dunillahi auliya ko abin da suka rike shi koma bayan Allah a matsayin masoyi wanda zai kare su ba zai kare su ba kai walahum azabun azim Allah ta'ala yace suna da azaba mai girma a cikin wutan jahannama Allah ya tsare mu sai Allah yace hadha huda hadha huda والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم فأنا جد جدد منا matsayin wannan littafi na Allah wanda ya kunshi ayoyi masu yawa ayoyin alkur'ani guda nawa ne nawa ne yawan ayoyin alkur'ani dubu shida da wani abu to ayoyi kuma na Allah waɗanda ya ambace su a cikin alkur'ani su kuma guda dubu nawa ne suna da yawa ba za ka iya lissafa su ba tunda idan ayoyi dubu shida ne da wani abu to aya ɗaya tana iya kunsan ayoyi sama da goma daga cikin ayoyin Allah wata za ta kunshi guda ɗaya ko biyu ko uku to sai ka yi tamin sau dubu shida da ɗari biyu da wani abu ko da ɗari uku misali ayoyi nawa zai baka yasa alkur'ani nan da kake ganin sa haza huda wallahi alqur'ani kiriya ne duk wanda ya rike ki ya kiryo a ayan azumi mai Allah yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan lin wa bayyinatin min al wal-furqan saboda haka alqur'ani kiriya ne Allah ya kiryar da mu والذين كفروا بآيات ربهم amma kun ga waɗanda suke kafircewa da ayoyin Ubangijinsu, lahum azabun suna da azaba ta musamman mai rijizin alim wato azaban ƙazanta mai raɗaɗe shine rijizin kana iya kuma fassara rijizin ɗin da shi karan kansa azabun azaba ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce fa anzalna ala allazina zalamu rijizan minas sama'i bima kanu yafukun waɗanda suka yi zalunci sai Allah ya saukar musu da mai ga azaba daga sama shine rijizan binar sama sune waɗansu yahudawa da aka ba su ni'imomi daban-daban aka ce su shiga gari suna masu kaskantar da kansu kawai sai suka zauna diris suka shiga da jadagindi suka ce su da fareti za su shiga da duk wanda ya je zai shiga da fareti tunda ba zai sunkuya ba saboda tsaban girman kai sai Allah ya sauko da kofa daidai haɓansa to zai buge haɓar ne ai ga ba zai wuce ba sai suka ce to ayan an san wata ba a san wata ba duk sai suka zauna kowa ya je kofar sai ya zauna da gindinsa dire sai ya ja ya ja ya ja ya wuce haka ya ce dai bai sunkuya ba shine Allah ta'ala ya saukar musu da azaba daga sama eh saboda ya kudawa ba kananan mabarnata bane masu taurin kai sun yi barna a duniya kuma suna kai Allah ya tsare mu daga sharri su saboda haka wallazina kafaru bi ayati rabbihim lalle waɗanda suka kafirce da ayoyin ubangijinsu lahum azabun min rijzin alim suna da azaba mai tsanani kuma azaba mai radadi sai Allah ce mai الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك به بأمره ولتبتغوا ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون to yanzu kuma za a sake dawo mana da waɗansu ɓangarori na ayoyin Allah karba ku manta wannan sura suratul jafiya makkiya ce sura ce makkiya saboda haka babban jigonta tauhidi da aqida shine abautawa Allah ki kadai ba tare da an yi shirka da shi ba yasa Allah ya ce Allahu allazi sakhara lakum al-bahra Allah ta'ala da yake magana ku bauta masa shine wanda ya hore muku kogi al-bahr shine kogi wanda ya tara abubuwa da yawa tajri al-fulku fihi bi amri domin kwale-kwale yayi tafiya a cikin kogin da umarnin Allah Wali taftago min fadli kuma domin ku nema daga falalan Allah Wala wala'allakum tashkurun kuma domin ku gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mafiya yawa mutanenmu na nan idan aka ambaci koguna da kwale-kwale ba sa ganewa saboda mai saboda ba sa kusa da gudun amma ko a nan najeriya yanzu haka da damana ta fara sauka akwai garuruwan da ba a zuwa sai idan an shiga kwale-kwale kuma abin mamaki idan da za ka je da motan ka biya ka yi a ɗauke ka a ɗauki motan ka cikin kwale-kwale ya haye da kai ina jin mota ko da yake mota iri-iri ce ko ma dai ƙaramin mota tana da nauyi ko ba ta da nauyi za ka iya ɗora mota a kan ruwa haka kawai ta zo ta wuce zai yi wahala amma sai a yi wani abu kwale-kwale ba sai an sassaka an maike shi kaman wato an maishe shi kwale-kwalen da ka sani ba a'a ko da kara ce ko gora akwai yadda suke sakawa idan suka yi za a tsora a saman ruwa ka hau motanka ta hau mutane su hau a haye da su idan ka ga an samu ainihin dulmuya to ɗayan abubuwa guda biyu ne na farko ko dai hatsari saboda wani dalili idan iska tana kaɗawa to za a iya samun iska mai ƙarfi yadda za ta kifar da wannan kwale-kwalen ko kuma a samu ruwan sama yayi yawa yadda zai rikita waje a ɗimauce gaba ɗaya wannan yakan sa kwale-kwale ya dulmuya amma ɗaya ɓangaren shine su sun san gwargwadon nauyin abin da ake ɗora ma abin saboda haka daman yau yayi gobe yayi jibi yayi to zai iya ce za ka ɗauki motoci kaman biyu amma kana ƙara in aka ƙara abin zai nitse saboda nauyin yayi yawa to motoci guda biyu ton ton nawa suke ɗauke da ke sannan kuma kana gani fa jirgin ruwa shi zai dauko maka siminti yanzu akwai abin da ya kai siminti nauyi ya dauko maka gero ya ɗauko maka shuga ya ɗauko maka gishiri ya ɗauko maka kanwa sannan wani lokaci yakan ɗauko shinkafa yakan ɗauko kayan katako na mahogani amma gaba ɗaya sai ga wato wannan abu ba zai nutse ba saboda an yi shi ga gwargwadon yadda aka yi shi wannan aya ce amma kaga wanda baya kusa da ruwa shi fa bai san wannan ba yasa ake son a yawo a bayan ƙasa fasiru fil ardi ku yi yawo a bayan ƙasa ko da sau ɗaya ka je ka ɗana amma kar ka zauna a baki baki lokacin da aka zo za a dauke ka a kwale-kwale in baka saba ba kar ka zauna a baki baki don hajijiya in ya kama ka tsulum za ka shiga ruwa kuma kwale-kwale ya ci gaba da tafiya bai san ma me yake faruwa ba to Allah ta'ala da ya muku wannan ni'ima ya hore muku waɗannan ni'imomi shi ya cancanta ku bauta masa shine Allahu allazi sakhara lakum al-bahra lalle Allah shine wanda ya hore muku koge litadri al-fulku fihi bi amri domin kwale-kwale ko jiragen ruwa su gudana a ciki da umarnin Allah walitaftagu min fadli kuma domin ku nema daga falalan Allah tunda mutum zai shiga yana harkokin kasuwanci yan kasuwa sun san haka ka kama hanya ka je taraba akwai inda ba za ka shiga ba sai ka hau kwale-kwale binuwai ma haka akwai inda ba za ka shiga ba sai ka hau kwale-kwale kwara ma haka da koge ka ji ma shi yasa aka kira jihar ma koge eh sai ka sai ka yi haka sannan waɗansu ƙasashen larabawa daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa ba za ka je ba sai ka hau kwale-kwale sai ka yi haka haka Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara balle kuma waɗansu ƙasashen duniya daban akwai inda za ka je ka samu noman su ma da suke yi na shinkafa a cikin ruwa suke yi eh saboda haka idan shinkafan ta nuna akwai yadda suke girbe ta da kwale-kwale za su shiga suna girbewa akwai ƙasan da a duk shekara akwai wani biki da suke yi shi karan kansa shugaban ƙasan shi ma zai shiga cikin ruwa shugaban ƙasa wani dan kasan da muka zauna da shi yake cewa idan aka yi haihuwa dama sai su dauki yaron sai su tsunduma shi a ruwa kuma wani abin mamaki ba zai mutu ba duk ruwan da ya sha ba zai mutu ba kai ko rijiya kawai za ka faɗa. amma an aka fito aka rinka matse ka aka rinka matse ka nan ma sai an hada da waɗansu magunguna to amma su suna haikuwan abin nan sai su jefa shi cikin ruwa sai ya yi bundun-bundun na wani lokaci sai su cire ki sannan a cafe ki a jijjiga ki shi za ga yaran su ƙanana suna shiga cikin ruwa wai su halaka a cikin ruwa a sai dai hanyar ruwa irin taguwar ruwa nan da suke zuwa da ƙarfi ta zo ta tafi da su yara ƙanana yasa a shekara sai shugaban ƙasansu ya zo biki shi ma sai ya zo ya sa waɗansu kayayyaki sai ya shiga cikin ruwan ya yi awoyin da zai yi yana cikin ruwa masu masarakiya suna masarakiya, domin kada ya haɗu da wani mugu wato ha cikin ruwa ma akwai security eh bayan ya gama abin nan din sai ya fito saboda mafiya yawan ƙasan su a cikin ruwa suke to kaga kuma haka Allah ya yi su to kaga su in karanta musu wannan aya za su fi mu fahimta amma mu muna kan tudu duk walwalan mu kan tudu muke yi sai dai mu hau motoci idan ma an zo abin nan sai dai a hau jirgin kasa to can kama ba inda za a yi jirgin kasa sai dai a yi rail a sama ran da ya subuce kuma ya fada cikin ruwa Allah ya tawwace sai aya ta gaba Allah ce me wasakhkhara lakum ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون تو غاوة آية كما وسكر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من sai Allah ya hore muku abin da ke cikin sammai da kasai gaba ɗaya da gare shi shine in kana son wani abu a sama bismillah ga saman ba shi yasa ake hawa a jefa satellite ba Allah tabaraka wa ta'ala ya taba koro wani a da ne mala abin da menene aljanu aljanu suke zuwa satan je lokacin da ake saukar da alkur'ani Allah ta'ala yake koro su amma yanzu ka je kai ta lulawa can sama inda za ka iya kai ta lulawa in akwai abin amfani da za ka samu ka je ka samu ka dawo ba mai tare ka amma mafiya yawan abin da muke samu na amfani yana cikin kasa. kuma ko yanzu ka je jeji za ka iya ɗiban abin da kake so ka ɗebe ki da yawa don akwai jejin da ba gonan kowa ba ne za ka samu ɗorawa kai ta ɗiba za ka samu tsada kai ta ɗiba za ka samu gauɗe kai ta ɗiba tunda akwai masu ci za ka samu goriba kai ta ɗiba gigin ma za ka ga wani wuri wato gona guda ce kai ta ɗiba ka zo ka sayar kana samun kuɗi za ka samu ɗinya kai ta ɗiba za ka samu kanya kai ta ɗiba ana shuka kanya ne za ka samu magari ya kai ta ɗiba da maganin bacci da maganin zaki ana shukawa ne duk ba shukawa in kana so duk ka je kai ta ɗibawa Allah ya baka kai ga ciyawa nan kai ta ɗiba sannan za ka je ka samu tafasa a ko'ina ana watsa ta ne kai ta ɗiba sannan za ka je ka samu abin da ake kira wannan mai baurin nan eh, ya yaɗiya yadiya ma ya fi yawa ka je kai ta ɗiba saboda shi ma akwai albarka a ciki sannan ga garahunu kunnen jaki nan ma ka je kai ta ɗibawa sannan lalo waƙa ta ake yi ne ko ko ɗiba ake yajeji nan ma ka je kai ta ɗiba gora shukawa ake yi ai arziki ne ka je kai ta ɗiba kai manya-manyan bikiyan katakai ma Allah shi ya fitar da bikiyoyinsa. in ka je ka samu jejin da ba na kowa ba kai ta ba. duk arzikin Allah ta baraka wata alaki ya kore da gare ki me yasa ba za ka bauta masa ba me yasa ba za ka gode wa Allah ba Shi ne wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an min inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun lalle cikin wannan akwai ayoyi ga mutane masu tunani saboda haka idan mun yi tunani sai mu yadda da wannan sai Allah ya ce mu قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون قل الله تعالى يتي كفدا كفدا مسوى مسوى للذين آمنوا قولا نسقي إيماني yarfiru lil ladina la yarjuna ayyam Allah su rinka kau da kai ko su rinka yafewa ga waɗanda ba sa tsammanin za su haɗu da Allah ba su yarda da takin alkiyama ba shine abin da kafirai suke yi yanzu kaga in kace zaka bi abin da kafirai suke yi irin makircin da suke yi don su karya musulunci wallahi ko a ƙasan nan in kace ka bi irin wannan to kullum ka zo baka da karatu sai wannan to ka kawo da kai kawai kai wa'azi ka karantar kai addu'a Allah zai maganin su amma wallahi kafirai ba irin makircin da ba sa shiryawa domin su karya musulunci amma Allah ta'ala ya fi karfin su wana ina magana da Najeriya da ko ina Allah ya fi karfin su dun ba yadda za ka yi ka rusa musulunci za ka je ka samu ma waɗanda musuluncinsu ba ga shi ga yadda yake amma lokacin sallah yana yi za ka ji ana Allahu akbar Allahu akbar kaga ko ba komai dai za a kira sunan Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah za a kira sunan manzo Allah can Allahu akbar an kira sunan Allah ashhadu an la ilaha illallah shi ma sunan Allah ne tana ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga an kira sunan manzo Allah ko kaki ko kaso ya za zai ga waɗansu fitinannun kafirai sai su zo su ce lasifikan nan ya musu yawa sai su ce su in za a yi kiran sallah babu lasfika a cire lasfika saboda ba sa son su je Allahu akbar ba sa son su je ashhadu an la ilaha illallah ba sa son su je ashhadu anna muhammadar rasulullah amma kuma dole a yi za ka samu mutane suna cikin hayaniya amma sai ka ji an cale kiran sallah yan kwallo ma sai ga kawai sun kakkade kafansu sun je sun yi alola sun shiga ko wanda suke wata wasa wanda musulunci bai yadda da wasan ba sai ga sun je sun yi sallah sun yadda yi kiran sallah wani ma in ya duba zai ce ah, wa ne kamar na kiran sallah mana sai ya ce to shi kenan sai ga yana kiran sallah sai kai ta jin mamaki ga ni ga yana kiran sallah yi <laughs> eh, to haka Allah ta baraka wa ta'ala ya kaddara ko kaki ko kaso sai Allah ta'ala ya sa an kira sunansa ta inda baka tsammani to shi yasa aka ce ka musu an daga musu kafa amma waɗansu malamai suna ganin wannan aya kafin a farlanta jihadi ne yasa Allah yake kullil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyama Allah ka fada ma waɗanda suka yi imani wato su kauda kai ko su yafe ga waɗanda ba sa fatan haɗuwa da Allah ba su yarda da ranar tashin alkiyama ba li qauman bima kanu yaksibun domin Allah zai saka ma waɗansu mutane da abin da suka kasance suna aikatawa an ce liya jizya qauman qauman din nan suwa ne ne lillazina amanu ko lillazina la yarjuna ayyam Allah eh suwa ne ake nufi waɗanda suka yi imani Allah zai saka musu ko waɗanda ba su yarda da takin alkiyama ba Allah zai tayar da su alkiyaman kuma ya saka musu duk fassarar da kai daidai ne yasa aya ta karshe sai Allah ya ce mai man amila salihan fali nafsihi ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون فقالوا على مفسرة تسيبوا إن شاء Ta'ala تعالى abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fata mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh